masha Allah jiya da mun tsaya daidai a ina ne ma muka tsaya jiya ne saboda ka san sha'ana abin ba wannan muke ba ne to malam dai dama tambayoyi gare mu kafin ka tuna inda aka tsaya sai ma tambaya to masha Allah masha Allah yawwa akwai abubuwan da mutum zai ci da wanda zai sha wanda aka ci azumin sa ba zai kai ba muna so ka lissafo mana su da me da me wannan eh akwai wannan abu bisa bincike da manyan malamanmu suka yi da kuma fatoyi da suka zo mana akwai abubuwa guda hudu insha Allah idan ka yi amfani da su ko ka ci ko ka sha insha Allah azumin ka yana nan ba abin da zai same shi kamar yadda ka ɗauko azumin ka wato ainihin akwai na ɗaya idan ka ci gudun tsiya ka ci gudu azumin ka yana nan ba zai kare ba idan ka ci tsayuwa haka shi ma azuminka ba zai karye ba don ka ci tsayuwa a rana azuminka ba zai karye ba akwai kuma shan duka idan ka sha duka sosai shi ma azuminka ba zai karye ba musamman akan yada fatawa ko akan tsayawa akan abubuwan da suka shafi addinin don ka sha duka to wannan azuminka yana nan sai kuma akwai cin zaman gida to ma'ana idan ka ci zaman gida sosai ka ci ka koshi ka zauna ka yi ibadin allah ka kwanta ko ka yi bacci ko ka yi idan ka ci zaman gida insha Allah shi ma azumin kai na nan kamar yadda aka ɗauko shi wannan tambaya shi ne amsar tambayar nan naka to muna godiya